ba nan muka fakin motar ba a nan ne muna lalle yau mun haɗu da kai don mutanen nan a nan su ba nan ne nan muka ce ta nan ne muna to to ciya man wa ka aika da motar ne kar ka mazan can goshi mana wa zan aika ba kai nake aika ba ko kai wa ga na aika a cikin ku ina da zuwa ina zuwa a'a ba nan ba nan ne nan ne nan ne a nan muka bar motar nan a nan muka bata ka san fa mutanen nan suna da kaifin basira wallahi inda ka san suna da lissafi kamar na'ura to ai kowace mota ce ana ba da abin da ya faru can to abin me ka nan mota ta nan gurin ciyaman mu dauki wannan kai mu tafi da ita kaga sai mu rage aiki mu zo da mota alfarma sannan ka ce mu dauki wannan motan wace kai baka da hankali in zo da mota ta wajen miliyan shida in aje ta a nan gurin a baka ga mu ci an dauki mota da bata na dubu hamsin ba in fita da ita hauka nake kaga in kana irin wannan sai na mare ka ta nan muka shigo dai muka zo muka ajiye ko aka kuma dauke motar aka fita da ita ko mu tafi wajen wanda suke ba tiket din da muke aiki a nan ba a taɓa ɗaukan motar wani ba kar ka zo ka mana shari. To ga shan ɗaukawa yanzu. Ku yi magana mana da ga shan ɗaukawa yanzu. Ba kuna gani ba kana ba. Alhaji ta yaya za a fita da mota ba a ba mu rasid ba. Hauka ake yi? ba gashi kai baka iya gane ya baka gani ka duba idan ka gani ya zo ya shiga da wata mota da muku ya fito da wata ba za ku kama shi ba ya ba wata waya ciki gashi da mun tsohon mota ciki karaji asara man kawai ba mota da dubu hamsin zan dauka ta dubu hamsin zan dauka na an dauka mun mota ta miliyan shida to gashi nan dai nama kama da barawo ne to magana ba ce baka barawo ba tunda na wajen aikin ka kai ko ba haka ba to amma dan me za zo a dauka ni ba mota ta ni kai malam ko fito mun da mota ta ba iya wuya tun safa muke aiki a gurin nan alaji ba a dauki mota ba ka gare mu kullun ka gare mu kullun ta ko ka daga mu mukullin ta ko eh, na ce ka ga mu mukullin ta ko to a fito mun da mota ai ba ka da ke yanzu abin da za a yi eh. tunda ta zo da haka ka ba mu report na motar ni zan sa abin cikin a kasuwa ya saka dan sanda ne kai eh nace dan sanda ne kai da ba na san sanda bane ba na sidina ba na sidina ba na ba na sidina ai da wannan dai ko ba dai shaida bane ba dai wannan shine shaida ba cewa na shiga da mota ba dai shine shaida ba ai shike na sa abin da zai ya wuya in na gaji ku ya ji abin a a da da wannan karamin mota na dauka ku zama tawakai na sa abin da zai ku zama tawakai shikenan a ba komai dai kawai shikenan ba dai ba dai ku ka bani wannan ba dai eh. ba dai nan karba dai ko ta bane shi da mota. motar eh. baka 500 saboda kadan a ka bani miliyan 1 to amma motar nan fa ka san da cewa fa idan ka je kasuwa sai ta wallahi sai ka sa miliyan uku to nan kasuwa ne kasuwar ce mana kaka kar ka zo min da bid'a ba na san irin wannan harka ce ka sani na sani motar nan ba ta ubanka ce in ka sayar min 500 na saya in baka sayar min ba kawai ni ba na ba saya ba yanzu idan ka sayi motar nan 500 in 'yan sanda suka zo suka kama ka kai ka san ai sai ka sha dauri ai <laughs> yaro karka min barazana da dauri ka ji ko ni da dauri yana fitowa a goshin mutum da a jikina kaf yanzu ba za ka samu inda za a sake daurewa ba za ka min wani magana dan sanda karamin matsiyaci motar na siya 700 in ka siyar min na siya in baka siyar min ba dauki mota ka da Allah ka fita daga gareji kawo kawo 700 matsiyaci karamin <laughs> matsiyaci ai ba na daina harkar cash harka ce ta transfer yanzu yanzu kana nufin har yanzu baka haddace account number ɗina ba akan me zan haddace account number matsiyaci saboda ni regular customer ne matsiyaci kamar ka karamin barawo mutumin da bai taba zuwa birni wa sata ba ina ce birni ka ji yawan ka taba zuwa birni wa birni wa birni da kaya ba dan kaya ba da kin fi Kano to me kanan take da shi wanda birni ba ta da shi hmm. tana da yan sanda hmm. tana da kotu tana da mai gari kwaltar su iya shiga gari sai kuma me me Kano take da shi wanda ba ta da shi gidan Murtala ne fa kawai kuma ita ma Borno nan a jiga take har yanzu ba a raba gadon gidan Murtala nan ba an raba za a bata ha hmm to yanzu ga Kano ba to fara mu 20 20 33 33 09 40 wani banki ne GT bank GT duba gani shawara zan baka idan Allah ya kai ka sata birniwa kar ka sake ka saci tantan manoma ne akan tantan wallahi su maka asiri ka mutu Allah amma kowace mota ka dauka ehe kwance kwance kwance eh kwance a har nan kaya kai zuwa tannan basu kawo mana abinci ba Babe ka ce za ka siya min iPhone 8 kuma har yanzu bai baka siya min ba. Na ka minti ɗaya. Hello? Zik? A ah, lafiya kalau. Da ala iPhone 8 nake so. Eh ina wani hotel da ka taba zuwa ka same ni kwanakin nan. Eh bayan ni'ima hotel. To shi ala ka zo ka to shi kenan sai ka zo sara kuma shi kenan ai ka mun komai ka san me ka san ji aka gama mun gori akan nan? aka gobe kenan zan fita da karfi na <laughs> ba komai ai babu ina son gaya miki cewa kan wannan harkar da na sa gaba wallahi ina da nasibi sosai saboda duk abin da na taba Allah ya kan yassare alhamdulillah haka ake so duk da dai ganin kamar yana neman ya gagare ni amma dai haka ake so Allah kuma ya jagora Allah ya albarka gaskiya ne umma amma umma mun da ki waɗanda suka tara ma suna fita ne balanta mu masu nema to alhamdulillah Allah ya maka albarka dama abin da ake nema kenan sai dan Allah ya jagora kuma Allah ya shiga tsakaninka ka da mahasa da Allah ya bada sa Allah ya taimaka amin amin amma. Allah kuma ya albarka ga wannan na gode mm. Allah ya sa albarka Allah ya sa ka fa haka Allah ya shiga tsakaninka ka da makiyanka sannan ina son ga miki cewar zan je Lagos gobe saboda akwai wasu kayan mu da suka zo kuma insha Allah za a samu alkhairi sosai sai a taya mu da addu'a ta ana yin ta inuwa amma dan Allah in ka je ka dai Allah ya dora ka akan waɗanda za ka yi mu'amala da su amin amin kuma dan Allah inuwa a kula a kula da waɗanda za a dinga harka da su ka sa ido insha Allah addu'a za mu ta yin ta Allah kuma ya rufa asiri ya kare ka don hasken annabi da Qur'ani amin duk wani makin kaya ubangijin Allah ya baka nasara a kan shi Allah sa ka fa haka haka Allah shi ka sakaninka da mahasara da makiya amin amin hasken annabi da Qur'ani amin amin yanzu inuwa kenan eh yanzu sai lagos insha Allah Allah ya tsare amina ya amma sai na a'a Allah kenan <laughs> ai nan ne gidan nan ne gidan nan ne gidan dama sakwato ana ka ta farin gida irin wannan baba ina ne yanzu babu gine-gine har a ƙauye ma ga gasar ne ake Allah kenan a'a ka to abokin naka ne mai gida irin wannan eh to eh zan ce kenan saboda mahaifinsa ya rasu jiya aka yi sadakan bakwai so eh, idan aka raba musu gado eh. zai iya samun irin waɗannan gidajen har guda biyar guda biyar irin wannan ƙwarai mako ba Allah ƙari alama to ai ko iya wannan gidan mutum ya samu ya ishi mutum rayuwar duniya kai har ma da ta lahira in ya so <laughs> kuma kai ma da ka same shi a matsayin abokinka eh. ka more <laughs> ba wake ai ba haka komai ba a'a hello aboki eh wallahi ai mun karsu muna muna bakin gate sai ka ba a ah, <laughs> kai ai na gida ne <laughs> ya ya hanya dama an ce mutanen sokoto akwai karanci Dan ma kun zo kun sami mu a cikin jimami a wasannin saniyaro Allah ka ji kan alhaji Allah shi gafarta masa Allah ka kyautata mu bayan tasa wato ko shi rashin mahaifi rashi ne babba ba karamin rashi ba ne ba dai irin su alhaji mutanen kirki mutumin kirki idan ya rasu ba ga iya ƴaƴansa ahalinsa ne suka suka rashi ba ta shafi kowa to Allah ya gafarta masa Allah ya bada hakurin kai kuma Allah maka albarka eh, watan aboki wallahi jimamin mutuwa a haji har Kano ake ta jimamin mutuwa Allah ya gafarta musu ka subhanallahi subhanallahi lafiya ne subhanallahi na yi mantuwa ban karɓi nan da na zo karɓa ba ka ku ga ai babu zancen tafiya idan ba karɓi wannan saƙo ba ina tafiya ba ba karɓi wannan saƙo ba aboki wallahi babana ne ya bar wani sako ka san motar mu da muka to tana gareji ta ta dan samu matsala su kuma yanzu ka ga yana da bukatar ya je ya karbi wannan sako ai babu damuwa ba matsala eh, an amfani ko zai amfani da da motar ba babu damuwa gashi um driver ya kai shi ko a ah, no ba sai driver ya kai shi ba to shikenan <laughs> babu damuwa ba damuwa kawai in ka fita baba mai gadi zai nuna ma wannan motan sai ka je da ita ba ku da wani eh ba ku da a dawo lafiya a dawo lafiya eh, eh, eh, to a dawo lafiya a dawo lafiya a dawo lafiya ka tafiya da gajiya a da gajiya ko ciki zaka shiga huta ne a'a ban nan ba kawai ba a gama abinci bane amma dai na san nan ba da jima ba insha Allah za a kawo muku yaya Kano yaya mutanen Kano wallahi Kano lafiya kalwa alhamdulillah ah, ga dai sai yau Allah ya yi wallahi Allah ka gama jirgin ka gama jirgin ka gama jirgin yau dai da Allah ya kawo da su kuma sai ga kanan ka wallahi ba jirgi bane ba kawai da yanayin kasuwanci na ne sai a hankali ina da tight shadow saboda yanzu magana da nake gaya maka gobe zan tafi China daga China kuma zan wuce India daga India kuma zan zo Saudiya umara so wallahi abubuwa ne suke mun yawa kar ka so ka ga irin wahalar da nake sha wallahi masha Allah ni ai alhaji na da rai ban isa ban isa in bar garin nan ba ina in banda umra da ta zama kawai ta zama kawai dole sai an je ziyara wa ma'aiki ba inda nake zuwa ina nan sarki wallahi ai wahalar wata yi wani a shan wahala Allah Allah ya saka da alkhairi na ji daɗi kwarai da gaske wallahi da wannan ziyarar tun daga Kano mutum ya taso maka ya zo maka gaisuwar mahaifinka ai ah, wallahi ba abin da zan ce sai dai Allah ya saka muku da alkhairi ah, Allah ya saka da alkhairi Allah ya gafarta masa amin ya rabbi gaskiya na ji daɗin ziyarar kan nan kwarai da gaske wallahi da na shiga bangaren sa hajiya maka gaisa sai na ji mutuwan nan kamar yanzu aka yi ta to ya za a yi dukkan mu abin da muke jira kenan sai dai kawai mu ci gaba da addu'a Allah ya ji kanshi mu kuma Allah ya sa mu cika da imani amma fa ya kamata a ce baba ya dawo bayanan ba bai kamata a ce ya wuce minti ashirin talatin ba eh gaskiya Allah dai ya sa lafiya mu shawo insha Allah lafiya ma abin da za a yi bari mu bayan sa in je in duba shi in ban da ma dai ba na yi magana wasu business partners din baba sun taho daga abuja su ma sun kusa shigowa da da sai mu je kawai a abin da za kawai ka bari bari hau keke na faɗin a haba ka zo garin nan waje na ka hau na fim ai ba zai yiwu ba ka ga dike ka je da wannan motar watakila ma motar da ya tafi da ita ne ta bashi matsala so ka je da wannan in ma waccan ta bada matsala ne ku yi amfani da wannan

ga mutane da suka zo ba su dawo har yanzu tun da ranar da suka fita dama baka san su ba ne dama ɗan na sani ban san mahaifin ba shi ma kuma ban taɓa gamuwa da shi ba sai yau na gamu da shi ido da ido baka san shi ba amma har ka mu'amala da shi har ka ba shi abin hawa a social network muka saba da shi ko da White shiga Kano. Gaskiya. Allah ya rufa asiri. Allah ya rufa asiri. Kai yaro, karka na min wayo kaji ko? Bayan na san satar da muka yi, ta kai ta miliyan biyu. Kamar ka bani dubu hamsin? Ba ka sayar da kayan sata ne. shi yasa ba za ka gane yadda ake siyan su ba ta nan ka bullo ai ko da bana na sai da kayan sata na san motocin da muka sato farahin su na fi karfin a bani dubu hamsin na baka kwana hamsin ka je ka samu dubu hamsin idan kana tunanin samun dubu hamsin abu ne mai sauki yaro ka tuna fa don tuwon gobe ake wanke tukunya <laughs> aini ba na sata iri ɗaya kullum saboda haka na gama sata da tsoho kai kasan na san sokoto zan kuma iya komawa sokoto kuma zan iya gane gidan wannan mutumin da muka wannan abu wallahi zan koma tashe ka ka tashe mu dai kana tunanin idan ka je ka tashe mu a kaina kadai abin zai kare ai har da kai me shekaru ne za a yanke mana masu yawa a gidan yari ni na riga fa na tsufa ko rabin su ba zan ci ba zan mutu kai ko sai ka ga masu das baki eh ka ga masu kuma lokacin da zaka fito baka iya wata sana'a ba in ban da wannan ka tsufa Allah inusa da Allah kai sauri ka hada min da Allah indomi na da wuri ka san ba kai min da wuri ba fa wallahi ba biya zan ba taimaka kai min da sauri da Allah alasan ka daina kake kake daina min haka kake daina min haka ka kyale ni in yi aiki na kar ka rikita ni ka ruda ni ka ruguza min lissafi a'a na ki na kyale ka ni da kuɗi na harka ce wai na na saka na ki na kyale ka sai min zai sauri da Allah ku yi kai sauri ka hatta mamun da Allah haka <laughs> inusa inusa ka sa min yaji ke lamun yaji yadda ya kamata na gaya maka ka daina bata min suna ka daina bata min sunana sunana inus sai ka ja gunna ha da <laughs> aikin banza yunus sunan annabin allah ne kai ko ga ka bahaushe cikakken bahaushe kuma ka hana ni faɗar sunanka da hausa ai dole sai na ce inusa na ce na za ka ce ba inusa to shikenan ka ci gaba da yi za ka gani akan taliyarka ni daidai nake da kai ni kujera ce ni dole a zauna da ni a kaga ni fa in ba ta yi daɗi ba ko sisi ba zan bayar ba kuma kai min ita sharkaf ka jika min taliyar nan da Allah samun romo karan na san ai min romo ni duk da sharkaf kamar an matse gajeren wando bata mutum suna ka sa zuciya ta ta ɓaci Tun da ka sa zuciya ta ta tafasa ka san sharrin bawon kwai ba duk abin da ya same ni zan rataya a wuyanka sai dai ka rataya a wuyanka ya sauri da wallahi yayi mata romo kai inusa amma kai da baka tsoron Allah wallahi yanzu fi sabilillahi yanzu wannan wannan taliyar da kai mun ko harshen katako nake da shi kai mun wannan kai mun adalci wallahi ka ta mana ta wallahi dama na gaya maka za ka gani a taliyar ka kuma ka fara gani kaɗan ka gani wallahi ka ba zan biya ba ko sisi ba zan ba zan baka ba kai kake bata mun sunana ba wallahi baka isa ba inusa kake gani ba na ce kake gani ba ai ka isa na biya ba ina gaya ma in ma ka ce ba za ka biya ba na san ina bin ka bashi kuma dole za ka biya wallahi ba ka biya ba to shikenan to shikenan fi sabilillahi kawai kai mun wannan yankan kauna barka shigo ya ya hujja barka zuwa Allah kiyaye ka mai kudin layin nan ka kai ne mai kudin layin nan kai muka sani bamu san kowa ba dan me bamu shi muka sani wanda baya bamu ba ruwan mu User. suna amsa ma alaji ina gajiya lafiya lau alaji ya ya shari to alhamdulillah ya ya ya min ana dafa ko eh alaji ana dafa kowa ya ci eh kowa to wanda ya ci zan biya wanda ma bai ci ba kuma zan biya shi ma ba komai alaji eh to shikenan alaji har san a ha. haba inusa kowa duk wanda ya ci na da kai zan biya. Sai dai Alhaji kana yawan mantuwa Alhaji. Suna na Yunus fa sai ka sa kalkala. haba inusa yaya mutumin da isa ba da kasuwa isa ba rike kudi har kake tunanin zan iya rike sunan wani inusa ai kai hakuri kawai mu ja inusa mu ja shikenan ai ban fara adawa da kai ba tunda na saki mace ka aure to wallahi ni da kai mu zuba alasan haba alasan zan kawo naushi haba alasan mutumin nan shine mai kudin layin nan ranka ta kafka ke fada yana fada kake fada yana fada muna nan har ai maganar wannan dan kala ne wallahi alasa kana bani mamaki shi nan dan ka saki wacce na aura gaya min ayar da ta ce kar wani ya saki mace wani ya aura babu ayar da ta hana amma ni dai rigima da bala'i da husuma da tashin hankali ni da kai ban fara kwanan nan zan shiga dambe saboda wannan kwanan nan zan shiga dambe saboda kai kuma tsaya tukunna inusa ka gane ko kar ka sake haɗa ni sabga da wannan mutsiya Ha! haba alasan Allah kuwa me kudin layin nan gabaki ɗaya kake zagi kuwa kai gafara nan da ban ban yanzu ba eh, nawa ne kudin eh to dama alhaji can mutum shida sun ci nan kuma muna da mutum takwar akwai wata tsohuwa ma a gida tana so ita to gashi dai ko da ya hau Allah ya ƙara arziki alaji Allah ya arzikin arzikinka alaji Allah ya saka fa haka Allah sarki rayuwa alaji da ana samun irin ku a ƙasar nan da an huta ba za a samu masu zaman banza ba shi kenan sai a zo a ta kama a ta kama mutane wai an hana zaman banza sai kuma kotu a je a yanke ma hukunci tashin na kaza kuma gashi nan kai ba a baka aikin ba kullum talaka a cikin laifi yake ha hey alhaji ya biya moda alhaji ya biya ga ruwa ka ruwa wala gani a kusa da gidanku ina wani rassar da ka taba ajini na ci abinci a a kaga jiya fa na yi ta kiran wayarka amma ba ta shiga wallahi dama zan gaya maka cewa an samu wasu kaya latas to a kai matsalar ka baka social network ne da tunan na hankali maka su turu whatsapp to abin da za a yi kaga nan da minti biyar wurin karaso gidan naka ok to gani nan eh gani nan mm -hmm. ina kokarin kiran ka kenan sai ga ka ai ba na san zaka iso a yanzu dama ina sani yaya an zo lafiya ko a lafiya lau madalla yaya unguwar lafiya ko unguwar ta ku lafiya ko a lafiya lau madalla ka san komai na baka da sirri ai shi yasa nake nake dan disguising kaina kuwa a shi yasa da ke jin daɗin harka zo mana zo zo zo zo zo ka san komai sirri ke bukata eh ba dan Allah ya sa ma ka ce a kusa da mu kake ba eh magana ba ta ba ta yi anan ba ai za ka kana nan ko ba za su <laughs> eh, yi eh yayi ya <coughs> ai yaya harkoki wala alhamdulillah ina kaya sababbin kaya aka samu na gani na faɗa yawwa shi yasa na ce ai ba zan yi ƙasa a gwiwa ba sai na nuna maka ringa shafa haka haka daga ringa shafa gefe eh, hmm. kai jama'a haba ba na sani na sani ka ganta ko ya ki dungurawa haka za ka yi haka za ka yi yawwa haka yawwa wai wai wai wai wai wai wai wai zaba'u <laughs> kai jama'a yeah. ya kaga wannan kai kai kai kai kai wai wai wai wai wai wai zinaru ka ce to kuma jan mai ko nawa ne ni zan iya biya Allah Allah wallahi ai bana jin ka ni ni bana bana bana ha ah, manaja manaja manaja manaja kai baka da sauka manaja manaja yawa yau tare hannunki yawa yawo ai ta yi haka da kin idan gaba kidan yi gaba manaja idan gaba idan gaba kadan manaja yi gaba kadan can hanya ce nan yi gaba kadan wa manaja wa ta yi haka manaja ana sa lafiya kin fita kuma kin dawo har na je ofis na manta muhimman takardu na zuwa to yaya um, a za abin da na aiko eh ka je ka dauko ya ka sai tura ma hoton abin da na gaya maka eh bayan wa'annan eh akwai ai kana hudu da fim ko eh ina ina yi to abin da nake so da kai eh na ga wa'an siyara eh kana hudu da tsamiya Aisha tsamiya Ya eh, eh ina ah, gaban gaban fa ah, gaban Adiza gaban Jamila eh. na gudu fa. Jamila na gudu a ah, eh. ba sosai ba gaskiya Mu Shehu fa o o eh. za a yi nemo nan eh. ko nawa ne zan kashe Allah ba na jinka alajin Allah ko nawa ne zan kashe kan wayannan yaran eh, sauri ka dauko wayan